Profesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya a jami'ar Bayero ta Kano da kuma Dr. Musa Muhammad da aka fi sani da Dr. Abba Fage. Makadashin farfesa na chemistry ne wato ilimin harhaɗa sinadarai a tsangayar nazarin harhaɗa sinadarai ta jami'ar Bayero. duka a nan kano za mu tattauna da su ne a takaice dangane da taro da aka shirya a birnin washington dc na kasar amurka dangane da batun makamashin nukiliya da za a yi taron koli kuma a wannan karo ko a karan farko najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari zai halarci wannan taro wannan shi ya kama gabar wannan tattaunawa ana maganar makamashin nukiliya nukiliya galibi in aka ce makamashin nukiliya abinda yake ke zuwa eh, zukatanmu shine makamin nan dai mai hadari da ake cewa na kare dangi to amma masana harkokin suna cewa akwai wani alfanu a tare da wannan sinadari da sauransu to amma tun daga dr abba fage za mu ji wato mukaddashin farfesa a wannan bangare na har hada sinadaran eh, chemistry to za mu ji shin fahimtar da muka yi wa sha'annan na makamashin nukiliya shine na kare dangin nan kawai ko kuma a akwai dai wani alfanu da yake samarwa ga rayuwar biladama assalamu alaikum masu saurari watan shi makamashin nukiliya abin da ake kira makamashin nukiliya shine wasu sinadarai na nukiliya wanda suka hada da uranium plutonium da su wani sinadarai na hydrogen wanda ake kira deuterium da tritium to ta hanyar su ne ake amfani da su a matsayin makamashi don a samar da makamashin shi kansa nukiliya da ake faɗa shi kuma wannan makamashin nukiliya da ake faɗa ana samar da shi ne ta hanyoyi biyu watan nuclear fusion abinda ake kira nukiliya fusion watan ah, tarwatsa ta sinadarin nukiliya tarwatsa ana nufin shi sinadarin nukiliyan kwaya ɗaya yakan tarwatsa ya haifar da wasu sinadarai na nukiliya kwaya biyu ko uku ko sama da haka wanda ta hanyar, eh, haka ne ake amfani a yi makamashin eh, eh, bom na atomic bom, wata makamashi na kare dangi ko kuma a yi amfani da shi wajen samar da wutar lantarki ita kuma hanya ta biyu ta nuclear fusion watan gamayya kenan ta irin wannan 'yan ƙananan sunadarai na nuclear ita kuma ana amfani da ita ne wajen samar da shi ma wani makamashin na nuclear wanda ake kira na uh, new, hydrogen bomb wanda wannan bomb har ya fi na atomic bomb wanda ake kira na kare dangi har ya fi shi hadari to shi ma wannan hanya ta biyu ta fushin, to ta yanda ake samar da ita kenan ta hanyar gamayya na ƙananan da kuma tsantsar zafi ana buƙatar tsantsar zafi shi yasa za ga cewar ba kowace ƙasa ba ce take mai ƙaramin ilimi na kimiyya take da ikon iya samar da wannan ah, ainihin bom ah, in ba za ka manta ba 'yan kwanakin bayan nan an sha fama da koriya wanda take cewa ta sami wannan bom har su manyan kasashe masu ilimin abin suke ganin ba ta kai ba saboda in za ka iya duba kamar yanayi na yanzu da muke in aka ce matakin zafi ya kai digiri celsius kamar 39-40 za ka ji wayo wayo kowa yake yi to shi ko wannan kimiyya ta nuclear fusion tana buƙatar har a kai mataki na zafi har miliyan goma sha biyar kafin a iya samar da shi so ka uh, makamashin da zai ba da wannan ba karami ba ne ba kuma karamin aiki za a yi mashi ba wai dokta muna da wannan makamashi na nuclear a najeriya eh makamashi na nuclear a najeriya ba za a ce ba a da shi ba amma ba Uh, ta hanyar uh, samar da shi na watan aiwatar da uh, bom na ƙare dangi ba ko kuma wutar lantarki muna da makami waɗannan sunadarai na makamin nukiliya a makarantunmu haka nan wanda muke yin gwaje-gwaje don a nuna wa ɗalibai yadda suke da yadda suke aiki amma akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya wacce tun da ga irin haɗari na shi wannan sinadarai na nukiliya kamar bom da aka jefa a cikin japan a can nagasaki da hiroshima in baka manta ba ganin wannan mummunan banna ya sa duniya majalisar ɗinkin duniya ta haɗa duka ƙasashen da suke mambobinta kan cewar duka wanda suke sun mallaki wannan makami to kar su ƙara daga kan wanda suke in ma son so ne su rage ko su ainihin lalata su wanda kuma ba su samu ba yarjejeniyan nan ta tsaya a haka kada a taɓa bari su samu shi isa za ga yanzu duk ƙasashen da ke yunkurin sai sun samar da shi za ga duniya tana masu ca saboda yarjejeniyar da aka ainihin kulla. Um, Professor Kamil Sanufagi don haka dama muka shigo da kai wannan zaure. domin yanzu ga dr abba yana magana cewa majalisar ɗinkin duniya an rattaba hannu akan wata yarjejeniya cewa ta dakatar da cewa ƙasashen da wato ba su da shi wannan makamashi kasu shigo wato samar da shi waɗanda kuma suke da shi su tsaya a inda suke amma idan ka saurari tattaunawa mu da dr abba ya ce fa najeriya ba ta da shi illa iyaka kawai ɗan wanda suke gwada wa ɗalibai yadda abin yake don haka me za a iya cewa shugaban najeriya takanas ta kano ko takanas ta najeriya zai tafi daga nan zuwa amurka ya je wannan taro bayan ga waccan yarjejeniya da aka sa amma mu sani ma eh, ita najeriya ta sanya hannu a waccan yarjejeniya tukunna na'am a najeriya tana cikin kasashen da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar hana yaduwar shi makamin nukiliya wato makamin ake magana ba makamashin gaba ɗaya ba kamar yadda dokta ya bayani akwai bambanci tsakanin makamashin da kuma shi makamin makamin shine wanda ake amfani da shi wajen yaƙi wajen karkashe mutane amma makamashin shine ne wanda ake yi da shi wajen kawo ayyuka kamar irin su lantarki su ma'aikatu daban-daban wanda ake amfani da shi kirkiren fasaha to wannan yarjejeniyar ta ɗan bar iya wannan ƙarami amma wanda aka hana wanda za a yi amfani da shi wajen cutar da al'umma don haka ne ma kasashe da yawa suka sa hannu wanda najeriya tana cikin wa'anda suka sa to zuwan najeriya wannan taro zai yi wani ɗan alfanu idan muka dubi fuskar irin abin da za a samu ba daɗewa majalisar ɗinkin duniya ta nuna goyon bayanta ga ƙoƙarin najeriya na yadda za a samu misali kyautata hanyar wutar lantarki ta wannan tsari don haka zuwanmu zai iya taimakawa ta wannan fuska ya sa najeriya ta ci gajiyar amfanin wannan har a yarje mana har kuma a taimaka mana a bamu wato fasahar yadda za a yi domin yanzu kamar yadda dokta ya faɗa muna ɗan ƙanana ne abubuwan da bai taka kara ya karya ba inda ake koyar da shi a makaranta amma fasahar a yi shi har ma a kai ga irin misali wajen cin gaje shi wajen ta fuskar lantarki ai ba mu da irin wannan ɗin, ko da muna da shi ba wani zurfi ya yi ba don haka wannan zai taimaka wajen yarjejeniyar mu shiga wancan sannan kuma zai ƙara taimakawa da goyon bayan da muke da bayarwa cewa na hana yaduwar shi makamin nukiliya din shi wancan mai haɗarin wanda shi ya sa za ka ga duk ƙasashe da suka yunkura wannan ake amfani da shi a tausasa su a danne su suki kamar yadda ake ta rigima koriya ake ta rigima iran ah, wanda aka yi ɗan shiru sai dai kamar pakistan da Indiya wa'anda suka yi amma duk wannan zai ba da tabbacin cewa waccan yarjejeniya da muka yi ɗari bisa ɗari muna kanta shine amfanin da za a samu